العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da أولا يمتين الله ربا na daya ga watan jumadal ula a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiya yau za mu tashi suratul qalam suratul qalam eh ba suratul qalam din ne ko ne suratul qalam wato ita ce jerin sura ta 68 idan ka faro jerin idan ka faro kirge daga sama ana kiranta suratul nun ana kiranta suratul qalam bala ce wata samma suratul qalam wa ayatu hasnatani wa khamsun tana kunshe da ayoyi 52 وموضوعها الرئيس التبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيؤمنون به daya daga cikin darussan da sura ta kunsa yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisharar cewa mutanen su za su yi imani da shi wa yandamuna ala ma fa'alu bihi min al-kufr da kuma cewa za su yi nadama kan abin da suka yi na kafirci wal izaya da tutatwa gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yatubu Allahu alaihim wa yarhamuhum karshe kuma ubangiji ta'ala zai karbi su ya ji kansu wato ɗaya daga cikin abin da sura take karantarwa kenan muna roƙon ubangiji da Allah ya fahimtar da mu ayoyinta ya kuma ba mu ikon aiki da su da Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المقتول إن رب ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين bayan bismillah ubangiji subhanahu wa ta'ala ce nun wal qalami wa ma lafazin nun ɗaya ne daga cikin haruffa na larabci guda takwas. wanda mun yin bayani kan su a dukkan farkon sura daga cikin surori waɗanda suke buɗewa da abin da ake kira al-huruful muqatta'a wato babbaku waɗanda suke ɗaiɗaiku kamar alif lam mim alif lam ra kamar ha mim da sauran waɗansu su bude da harafi ɗaya kamar nun wal qalami wa ma yasrun qaf wal qur'an al majid sad wal qur'an bi dhikr صاد والقرآن بالذكر ودن سهر في بيو حاميم ودن سهر في أكو ألف لام را أو ألف da haka ana kiransu da suna al huruf al muqatta'a wato ɗaiɗaikun bakake na larabci waɗanda aka buɗe wasu daga cikin surorin alkur'ani da su wato sura ɗaiɗai har guda ashirin da tara daga cikin surorin alkur'ani da aka dai wannan nun ɗaya ne daga cikin waɗannan haruffa wato baya da wata ma'ana da zaka iya bashi duk abin da za a bashi na ma'ana a ce nun sunan wani dutse ne sunan wani kifi ne sunan wani teku ne duk waɗannan isra'iliyat ne ma anzar Allah bi hannun sulfa sai dai ka ce nun kawai ka karanta kauce Nuwan ɗaya daga cikin haruffa na larabci da ake gina kalmomi da su wal kalami wa ma yasrur ubangiji ce wal kalami ina rantsuwa da alkalami allazi kutiba bihi alkainat alqalamin da aka rubuta duk abin da ke kasancewa a cikin duniya da shi fil lawhil mahfuz a allan da ake kira lawhil mahfuz au jinsin kalami ko kuma ya zanto a nan gurin ubangiji na rantsuwa ne da jinsin alkalami ko wani irin alkalami na da da na yanzu da wanda za a yi nan gaba wanda aka yi da ah, gamba ko wanda aka yi da itace ko wanda aka yi da roba ko wanda aka yi da inki ko fensiri ko bairo ko ba kowane iri Allah na rantsuwa da alkalami ko dai mu ce wancan alkalami na kudura ko ko mu ce kowane alkalami da kowanne muka fassara ayar malaman tafsir sun fassara ta ita sananne ne cewa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kalala yace farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami fa qala ya ce da alkalami ya rubutu ta alkalami ce mai zan rubuta Allah ce uktub maza Allah ce fajara bima huwa ka'inun ilal abadi ta alkalami ya ci gaba da zana rubuta abinda duk zai kasance a duniya har abadan abada babu abinda ya rage wanda wannan alkalamin bai rubuta ba duka ga hasken wannan hadisi ingantacciyar wayo imamu tirmidhi wannan ya nuna farkon halitta shine alkalami wato wannan sai nuna raunin dukkan wani hadisi da ake cewa farkon abin da Allah halitta shine hasken manzon Allah ko manzon Allah wannan hadisi ne marasa asali ba su da inganci farkon halitta shine alkalami wannan da nassin bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi wanda imamu tirmidhi ya rawaito ina ba za mu fahimta falalan manzon Allah ba ba ta tabbatuwa dan ya zama to farko kasancewar ta farko ba ne zai tabbatar da falala ba ta yadda kuma in bai zo farko ba a ce baya da falala yau idan haka ne aida sai zanto kuma shine farkon turowa inda al-awwaliyya taqtadi al-fadl wa rif'atu fil manzila inda cewa wanda ya zo fari shi ne yafi falala to da annaba sai zanto dukkan su gaba sun zama farko su duka amma kowane annabi ai yana da mahaifi in banda annabi Adam wanda shi ne farkon annabi annabi in banda annabi Isa wanda Allah ya halitta shi daga mahaifiyarsa ba tare da uba ba kowane annabi ai yana da mahaifi to da shi da mahaifinsa wai riga zuwa to amma da shi da mahaifinsa ya wai falala to kan sai ba ya nuna ba ka da matsayi zan ka farko bai nuna cewa lalle ne ka zanto kana da matsayi ba kafin a samar da annabi adam alaihi salam kafin da da annabi adam da iblis wanne aka riga samarwa iblis sannan annabi adam kuma zo karshe to kuma wai balala har sai an tambaya ai ba bukatar tambaya dan haka fallalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasancewarsa shine khatamul anbiya'i wa imamur rusul kasancewarsa shine mafi fita cikin halittan Allah gaba daya wannan falala ce da ta tabbata ta fuskar nassoshi waɗanda ba sa kidayuwa ko a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai daban-daban amma baya daga cikin abin da ke tabbatar da falalar ka ce shine na farko in ma kai haka kai karya shi bai faɗi hakan ba sallallahu alaihi wa sallam ina fatan mun waye akan wannan saboda haka sai waɗansu malamai suka fassara wal qalbi cewa shine wancan alqalami ne wanda imamu turmizi wanda hadisin da imamu turmuzi ruwaito ya da zuwa gare shi waɗansu malamai suka ce kowanne irin alqalami Allah dai ya yi rantsuwa da alqalami to abinda wannan ke nunawa shine darajar ilimi kuma abinda wannan ke nunawa shine babu yanda za a yi in dai duniya za ta zauna lafiya a ce babu alkalami in kuma wata rana ta zo da an daina amfani da alkalami to abin nufi duniya gaba ɗaya ta shiga cikin rudani ke duk irin juyin juya hali da duniyar technology ta hanyar sadarwa ta kawo kwamfuta har yanzu ta kita mulkuce littafi a iya maka wani CD guda ya kunshi littattafai daban-daban a maka wani program guda ya kunshi littattafai kusan mujalladi barkatai wajen dubu ɗaya dubu biyu dubu goma da a cikin CD guda ɗaya amma wannan baya nuna kuma ka wadatu daga littafi daga wannan ranar domin baya daidai tsakanin mutumin da ya buɗe littafi da sunan littafi bai bango yake karantawa da wanda ya buɗe shi a cikin kwamfuta daɗe wanda za ka yi kana kallon littafi idan ka ba zai iya jurewa ba ka daɗe kana kallon kwamfuta ina ba da an fahimta dan yana lalata ido wannan screen din na computer yana lalata ido idan mutum yana ta kansa da yawa da haka da ba abin da zai iya yawa alkalami zuwa yanzu ya hali wannan mu'jiza kenan ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta alqur'ani da ya isara zuwa ga alkalami wal qalami wa ma yasrun ina rantsuwa da alkalami da kuma abin da suke rubutawa wa ma yasruna da abin da suke rubutawa ai al mala'ika sune mala'iku aw kullu katibin ko kuma dukkan wani marubuci wa ma yaktubuna da abin da suke rubutawa din min khairin na alkhairi wa salahin da kuma gyara shine wa ma yasturun anan gurin ma sai ta zanto mausuliyati wal qalami wallazi yasturuna ina rantsuwa da alkalami da abin da ake rubutawa da alkalami anan Allah da ikon ya rantsu da duk abin da ya ga dama ko da alkalami ko da rubutun ka ko da rubutuna ko da rubutun duk mai rubutu ba mai tambayar Allah dan me ya haka dan shi fa'alul lima yuridu subhanahu wa ta'ala amma mu a shari'ance baya halitta mu da kowa sai da Allah manzo Allah ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda zai rantse to ya rantsa da Allah ko kuma ya shiru idan ka rantsa da wani abu ba Allah ba to kai shirka in ka rantsa da annabi ko ka rantse da malaika jibril ko ka rantsa da wali ko ka rantse da ka'aba duk kai shirka ana rantsuwa da Allah ne kadai amma Allah ne ke da ikon ya rantse da duk abin da ya ga dama ko da sama ko da kasa ko da dare ko da rana ko da alƙalami ko da tawada ko da duk abin da ya ga dama dan shi fa'alu li yurid amma kai da kake a matsayin dan adam abin baiwa doka manzo Allah ce kada ka rantse da kowa sai da Allah ina ba dan sai sunna mala yace aqsama Allah li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bil qalam Allah ya rantsewa manzon Allah da alkalami wa ma yuktabu bil qalam da abin da ake rubutawa da alkalami لتكريم النبي صلى الله عليه واله وسلم دان جرم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريتي ولتعظيم امر القلم دان كما جرم لمرين القلم وشان الكتابه ده شان ربوتو فالمقسوم به شيئان abinda aka rantsa shi dan abu ne alkalami da kuma abinda aka rubuta da shi ina ba da mai shine wal qalamu ma yasru to menene sanadiyar rantsuwar mutum baya yin rantsuwa sai dan tabbatar da wani abu ko dan kore wani wallahi zan je gida in an tashi da karatu in sha Allah kaga wannan rantsuwa ce dan tabbatarwa wallahi ba zan je wuri kaza bayan an tashi kawai gida Ka kaga wannan korewa ce to wannan shine ake kira jawabin kasan sanadiyar yin rantsuwa wanda shine ke tafiya aya ta gaba bayan Allah ya rantsa sai ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai din baka zanto ba tababbai dangane da ni'imar ubangijinka ma anta kai baka zanto ba bi majnun mahaukaci ko tababbe bi ni'mat rabbika sanadiyar rahmar ubangijinka ko ni'mar ubangijinka ni'ma anan ita ce rahama rahama kuma annabcin da aka bashi sallallahu alaihi wa wato wannan mai da martani ne game da abin da kafare suke yi na zargin annabi cewa yana da halinka ko yana da motsuwa ko tababbe ne wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin suka ce ya wanda yake da'awar an saukan masa da da an bato ko wahayi akan sa lalle kai mahaukaci ne dan me baka zo da mala'iku su maka shaida ba inda gaske ne kai annabi ne sai Allah ce ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun wa huwa jawab al-qasam shine jawab al-qasam الباب سببية متعلقة بمعنى النفي المدلول bi ma. ita ma din nan ta bi ni'mat rabbika ba'un ce sababiyya wanda tana ratayuwa ne da nafayi wanda aka yi nuni da shi da kalmar ma ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun lafazin bi majnun kuma shine khabarul mubtada ay intafa al-junun anka bi sababi in'ami rabbika alayka bin nubuwati wa ghayriha aw kaya ko daga barinta a sanadiyyan ni'imtarwar da ubangiji yayi gare ka ta hanyar annabta wa ghairiha da sauran sufofi na kamala ma waɗanda ba annabtar ba wa hada raddul liqawlihim innahu majnun wannan mai da martani ne yayin da suka ce wa annabi ma ne ma'ana da yadda zance yake asalin zancen inda za ka yi shi ba a cikin alkur'ani ba kana cewa wani abokin zancenka anta majnun kai mahaukaci ne kaga zan to an ta mubtada majnun ya zo ne khabar to idan ka shigar da ma kaga nafiya ce wannan an gane ko sai ka ce ma anta sai ka ce majnunan kai ba mahaukaci bane ba saboda ma ta zama me ake da ita korewa to an halarta maka a larabci ka ƙara ba'un a cikin khabar din ka ce ma anta bi majnun kai ba mahaukaci bane ba batin nan tana ƙara karfin zance ne idan ka ce ma anta majnunan larabcin yayi ma anta bi majnunin larabcin yayi an gane ko ma anta qa'iman ma anta bi qa'imin duk larabcin ɗaya ne amma idan ka ƙara ba tana ƙara karfin ma'ana wato nan zancen ma anta bi majnun haka zance yake to wannan bi ni'imar rabbika sai aka kawo ta a tsakiya aka rabe tsakanin wato ismu ma da kome khabaru ma da aka kawo shi sai zanto kamar wani abu mu'tarab wa da bihi bayna al-ismi wal khabar to sai sai malaman tafsiri suke sabani a kai wadan suka ce wannan bi ni'mati rabbika din ba'u din ba'ul qasam domin da ma huruful qasam ya akwai ba akwai wa akwai ta kace wallahi kace billahi kace ne tallahi dun menene rantsuwa bi ni'mat rabbika wato Allah yana rantsuwa da ni'imarsa ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun kai da baka zama ban mahaukaci ina rantsuwa da ni'imar ubangijinka kai ba mahaukaci bane sai rantsuwa rantsuwa da Allah yi idan mun ce bawo anan bawo mai kace bawo al-qasam ke ina ina ba dan bai da dan harfin qasam ke wato sai aka kawo qasam din ya zanto fasil baina ismu ma wa khabaru ma ina fata mun fahimci wannan waɗansu malaman tafsirin suka ce a'a wato wannan ba din su sababi ce kamar yadda malai faɗa nan su sababiyya ce yadda zan zance yake ma anta bi majnunin bi ni'mat rabbika ai kai a sanadiyar ni'imar ubangijin ka kai ba mahaukaci bane a sanadiyar ni'imar ubangijin ka kai ba mahaukaci bane sai zan zanto bi ni'mat rabbika a karshen zance ya kamata ya zo amma sai a kawo shi a me a tsakiyar zance dan muhimmancin sa hauka ya kori ga barin manzon Allah saboda me saboda ni'imar ubangiji a kansa ta ne ta annabta da abin da ba annabta ba wanda wannan ni'imar ta zanto ita ce kariya ita ce shinge ita ce tamaki ta yadda hauka ba zai tafe shi ba ta yadda ya fi karfin aljan ya fi karfin iblis inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin wanda idan Allah ya ce inna ibadi yana nufin dukkan bayansa ke bantattu a wajensa dan ba da tasiri akan su ma'ana idan Allah na da bawa dubu ko miliyan kaza wane ne ya kamata ya zama na farko manzan Allah in kuma kalmar ba za ta gaskata ba akan kowa sai mutum daya to kuma waye manzan Allah a sai shi ya fi tantantar nemar Allah kenan a sai a sababin nemar ubangiji kai ba mahaukaci wani ma'ana ko kowace ma'ana cikin ma'anonin guda biyu ma'ana ce mai kyau in ka fassara Qur'ani da waccan ta yi karɓaɓɓiya ce a larabci in ka fassara ta da wannan ma'ana ta biyu ita ma ta yi karɓaɓɓiya ce a larabci eh, kowanne za ka sami wato mashiga a larabci shine ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun lalle kai din kana da lada ghayra mamnun ba mai yankewa ba mamnun daga manna ya munnu mannan ko munnatan ko minnatan akan ce manna ya munnu idan ya zanto wani ya yanke abu kaza mannal habla ya yanke igiya ya munnul habla wal habdu manunun ko kuma maninun idan ya zanto yankakke idan ana nufin yankakken abu sai ya zanto cewa wa inna laka la ajrun ghaira mamnun kana da ladan da ba mai yankewa ba ba ranar da za a ce ladan ya kare ko idan to daga almannu ne wanda shine annaksu tawaya wa inna laka la ajrun ghaira mamnun kana da ladan da babu tawaya a cikin sa ko a ce ba mai yankewa ne? ko a ce ba tawaye bane ba ma'ana sai zan so duka biyan ladan da za a biya manzo Allah ba ya ba mai yankewa bane ba sannan ladan da za a ba manzo Allah ba tawaye bane dan ladan sa ya fi kowa tunda dai duk wanda ya kira zuwa ga gaskiya yana da ladan aiki da yi da gaskiya da adadin waɗanda suka yi imani da wannan gaskiyar da ya zo da ita to wani da kuma yafi kowa yawan mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ladan sa ya fi kowa a ladan sa ba tawaye bane ba ladan sa gaira manqus ba ta waye bane ga falalar ta cewa shi yafi kowa cikin halittar Allah ga falalarsa kuma shi yafi kowa kira da aka ansa masa ba wanda ya kira aka ansa irin shi wato ta hanyar zaɓin ubangiji ladan sa yafi na kowa ta hanyar da'awa da jihadi kuma ladan sa yafi na kowa ba dukan annabi bane aka sa yi jihadi yawancin annaba ba su yi jihadi ba annabi hudu bai jihadi ba annabi eh, salihu bai jihadi ba duk annabi da kaga an mutanen sa to bai jihadi ba ina fata an fahimta amma wanda aka kyara mutanen su shine jihadi wanda duk cikin su ko ba wanda ya kai manzon Allah yawan jihadi sallallahu alaihi wasallam sannan ba wanda ya kai shi yawan da'awa sai kaga tunan gudun ladan sa ya zama cikakke kuma ba mai yanke ba shine wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim kuma lalle kai kana kan dabi'u waɗanda suke masu girma la ala khuluqin kana kan wani addini azim wato sha'anuhu azim lamarin sa babba ne malaiki assamallahu lin nabi sallallahu alaihi wa wa annabi rantsuwa da al'amurra guda biyu almazkurai ne waɗanda aka ambata su ne da kuma abin masu rubutu suke rubutawa fadalla sai hakan ya nuna al'amurra guda uku na farko nafiyul jununi anhu kore hauka ga barin manzo na biyu cikar lada da tabbatuwar lada a gare shi na uku wa kaunuhu ala dinil islam al kuma kasancewar annabi yana kan addinin musulunci na gaske shine wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana kan dabi'u waɗanda suke masu girma hadisi ya tabbata cikin bukari an san malik yake cewa shekara goma na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina matsayin yaron gida ban taɓa yin wani abu yace dan bai kai kaza ban taɓa ko barin wani abu yace dan bai kai kaza ba cikin shekara goma a cikin muku waye zai kwana goma da yaron gida ko matarsa ba tare da ya ce dan me ake kaza dan me ba ai kaza ba amma ana dan Malik ya shekara goma tare da manzo Allah bai taba cewa me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba haka ana dan Malik ba da kaza me kawo haka cika da kamala da kyakkyawar dabi'a shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kuma za Allah faɗa cikin hadisin ah, da Imam Ahmad rawaito cikin Musnad yace inna ma bu'istu li utammima salih al akhlaq an turo ni dai in cika kyawawan dabi'u ga mutane sallallahu alaihi wa sallam kuma aka tambaye ummu na Aisha kamar yadda yake cikin sahih muslim ya ya dabi'un annabi ce dubu alqur'ani duk abin da qur'ani yace ayi to manzo Allah ya riga kowa yi abin da qur'ani yace a bari ko manzo Allah ya riga kowa bari in dai kana son ka gane dabi'un ka kawai shine alqur'ani gaba ɗaya sai ka dauke su an fahimta ko wa innaka la ala kulli khuluqin azim allati fatatubsiru wa yubsirun fatatubsiru da sannan zaka gani sakamakon da aka yi maka tanadi wa yubsirun su ma da sannu za su gani sakamakon sakamakon da aka musu kai sakamakon na kai kira gaskiya ka tsaya gaskiya da tauhidi su kuma sakamakon su na wa gaskiya sun yi shirka sun rayu akan shirka har suka mutu kai za ka sakamakon ka su ma ba'da ma ra'u annama jitahum za mu nuna musu ko da sanda kai da kanka zaka nuna musu bayan sun gani da ido cewa abin da ka zo musu da shi gaske ne wa sayusiruna ghayrahum kuma za su ga su kamar da kaddama fi surati safat an gane ko bi ayyikum al-maftun lafazin al-maftun ko da mu ce ismul maf'ul ne akan ce al-maftun ana nufin wanda aka fitine shi wato wanda ke cikin fitina to ita kalmar al-fitra don an gane tana daukar ma'ana da banan ko alfusun ko alfitna ko dai zanto ana nufin wanda aka fitine shi ma'ana aka fitine shi da ayyukan sabo an da ko ko to al almaftun wato wanda aka fitine shi ma'ana wanda ya zama mahaukaci wanda aka tabautar da shi ya zama mahaukaci ko idan to baya da hankali to a nan gurin kalmar bi kumul maftun wannan ku ne mahaukaci wanne ne cikin ku wanda aka fitine shi tana da alaka da fasatu busiru wa yubsiruna ina ba dan bayyana fasatu busiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun da sannu za su gani su ma za su gani wane ne mahaukacin idan kiyama ta zo za ga wannan ina ba dan bayyana Da hanyar sakamako za a gane wannan to a nan in mun ɗauki ayar haka sai zanto batin da ke cikin bi ayyukum al-maftun malamai suka ce za'ida ce ai asalin zancen fasa tu basiru wa yubsirun yi al-maftun ke. ma'ana ba tare da babu ba ina ba ta fahimta idan kuma muka ce fasa tu basiru wa yubsirun daban bi ayyukum al-maftun daban sai zanto bi ayyi dinnan alama ta tambaya bi ayyukum al-maftun cikin kuwa ya hauka ya same shi cikin kuwa ya aka mutune shi ma'ana ana bujiro da abin da sigar tambaya ba dan Allah bai sani ba Allah ya sani subhanahu wa ta'ala amma ana jan hankalin su sauran mutane su kalli wanda aka tuhuma cewa baya da hankali su kalli waɗanda suka yi tuhumar su gane wane ne ya kama da mai hankali da sanin ya kamata da dattaku da ɗabi'u na gari shi ko su ma'ana jan hankali yake a karanci tarihin kowa da mutum ana gane halinsa idan an rayu da shi gari ɗaya to sai a gane mutumin kirki ne ko na banza ne ba kuma wata ƙarya da yawa mutane idan ko ba a layin da shi gari ɗaya ba ba a layin da shi zamani ɗaya ba sai a karanta tarihin sa rubutacce wanda aka abuntattu suka rubuta ba yan adawa ba ba masoya ba wanda soyayya ta su dan masoyi in zai rubuta littafi game da kai wanda soyayya ta makanta shi to sai ya ɓoye duk wurin kasawar ka sai ya ambaci wajen mai kirkin ka shi ko maki yi dan adawa in zai rubuta tarihi game da kai duk inda kai abin kirki shi ko sai ya ɓoye sai ya ambaci na banza to amma a samu wani mutum mai adalci wanda baya tasirantuwa da kiyayya ko soyayya lokacin da yake magana akan wani akan samu irin waɗannan soyayya ba ta makanta shi kiyayya ko ba ta rikitar da duk yadda yake kinka in ka faɗa abu na gari sai ya faɗa in kai abu na kirki sai ya faɗa duk yadda yake kanka kuma in kai na banza kuma sai ya faɗa to waɗannan marubuta tarihi irin waɗannan su ne ake yadda da tarihi za ka ba duka abin da a tarihi yake zama gaskiya idan wani makiyin sahabbai ya zo rubuta tarihin sahabbai sai ya musu ne sai ya musu ƙarya idan wani kuma wanda yake son sahabbai bisa ga jahilci ya zo ya rubuta tarihin su sai kai su matsayin annabin ko mai su kai su matsayin masu mai amma idan mutum mai ilimi mai adalci mai nagartacce mai kwakwalwa mai saiki kyakkyawa ya zo ya rubuta tarihi su sai ya faɗi falalar su da su tabbata fuskar nasi karere da ba su dace ba kuma ya kawar musu to haka tarihi duk wanda za a rubuta a tarihi haka ya kamata ko tarin shehu Usman dan Bodiyo ka duba wanda suka tsare shi duran mulkin mallaka sai su faɗi maganganun banza a kansa wanda suke son shi da yawa san da ya wuce kima kuma sai su mai da shi a matsayin kamar na annabi har ma su yi masa karairayi waɗanda bai jiya gani ba amma waɗanda suke da saiti mai kyau cikin kwakwalwarsu da tunani mai kyau da kuma ilimi na nagartacce sai su faɗi hakikanin sa da jihadin sa da falalarsa in akwai kasawa menene bangalorin kasawarsa amma garin jayen aikin alkhairi da yake tare da shi da wannan haka ake rubutu duk lokacin da zaka rubuta tarihi akan mutum ɗaya ko daula to ya zanto cewa kana cikin adalci wajen rubutu wannan yana daga cikin abin da malamai na musulunci musamman muhaddisun suka yi fice a kansa masana hadisi suka yi fice a kansa adalci wajen rubutu yana daga cikin abin da al'ummar musulmi take takama da shi akan kowace al'umma ta duniya duk wani wanda ba musulmi za ka samu cewa akwai kalere yawanci cikin kaɗan ne za ka samu wanda zai adalci ya tsaya ya rubuta rubutu mai kyau akan wani wanda baya so ko akan wani wanda yake so a takaice da kun fahimci mana fa tatubsiru wa yubsirun bi ayyikum al-maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijinka shine masanin wane ne ya kaucewa tafarkin sa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine masanin wane ne wanda suke shiryayye shi ya fi sanin waye kauce wa shiriya shi ya fi sanin waye kuma wanda yake a shiriye din Allah madaukakin sarki shi ya san wannan subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi wada'aka ala hadha din qayyim kuma shine ya tsora ka kan wannan addini mai dake wanda shine mizani na auna mutane wato wanda ya dace da addinin ya zama nagari wanda ko bai dace da addinin ba to bai zama nagari ba فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون فلا تطع المكذبين Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kada ka yi biyayya dangane da makareta ma'ana kar ka bi su abinda ake nufi da makareta a nan gurin sune kafiran makka da ya da su tana magana akan mutanen da manzon Allah ke cikin su wanda suke karyata abinda manzon Allah din ya zo da shi kar ka yi biyayya game da masu karetawa waddu su din sun so lautu dihinu ina ma za ka sassauta fa yudhinun su ma su sassauta lokacin da manzo Allah zo suka yaƙe shi iyakacin yi suka ga kullun ci gaba yake samu sai suka ce wannan mutumin ya kamata a dasa shi ta wata hanya ta daban a yaƙe shi gaba ɗaya ka a hana mutane shiga addinin ba zai yi ba to tun da haka ne mu zo mu yi wata yarjejeniya ne a yi rabi da rabi yau a yi addinin sa gobe a yi namu ya yadda da wani bangare na addinin mu mu ma mai yadda da wani bangare na addinin sa sai a yi sulhu a hadu a tsakiya shine fa yudhinun akan ce ada hana yudhinu iddihanan ko da hana yudahinu mudahanatan al iddihan ko al mudahana ma'anarsa da shine at tafhil sauƙaƙa abu sun so ka sauƙaƙa su ma su dan sauƙaƙa ba sai bukata ka ta biya ba duka su ma ka ta biya duka ka rage su ma su rage sai a zuwa tsakiya irin yadda yau kafirin yau suke so a yau ne sun yadda mai musulunci amma a fassara irin ta america musuluncin zai takaito a kan sallah da azumi da zakka da aikin haji banda jihadi banda tsarin tattalin arziki banda tsarin shugabanci a musulunci duk wannan mu dauki na zamani su kuma sa kyale mu yi addinin mu wato dai a zo a ayi addinin a hagungunci duk wani hukunci da ya yi tsaure su a wurin su to mu sassauta shi ta yadda zai dace da mahangarsu idan addinin musulunci ya ce kar mace ta yi shugabanci to sai mu yadda su ba mu fassara ta cewa wannan fa ana nufin a da banda matar yau wadda ta waye ai an yi magana da mata ne a lokacin nan suna hawan raƙuma suna yawo cikin sahara amma yanzu namiji zai iya tuka jirgi mace ma za ta iya tuka jirgi namiji zai murza kwamfuta mace ma za ta murza kwamfuta za ka babu wani abu zai iya shugabanci ita ma za ta iya wannan ayar ta dace ne amma a da a yanzu kuma to sai a san gyara yadda za ta dace da yau shine lautu law ino. in mun yarda da wannan tsare-tsaren za su kawo to su ma sun yarda mai musulunci haka daidai da wannan ba wani bambanci kawai to ake ka sassauka sannan kuma ka dana cewa kafirai kafirai idan ka haka ka tsaurara sai dai ka ce waɗanda ba musulmi ba ka dana cewa yahudawa yahudawa kila har yahudawa sa so ka ce musu yahudawa kirista ma sa so ka ce musu kirista suna son wannan suna amma idan ka ce kafirai arna ba sa son wannan suna wallahi duk wanda yake so ya more musu ce arna ba sa son wannan wai sun sai dai a ce wa a ka ce waɗanda ba musulmi ba a kirista waɗanda ba musulmi ba yahudu waɗanda ba musulmi ba ma'ana ka dan sassauta yaya Allah zai ambace su kafirai in sai ina wani kwane-kwane kafirai kawai kawalan wahida arna kuma ya fassara ce ta kafiran a hausa karara kenan domin kafirai ai daga alkafiruna ne kalmar ta larabci ce aka hausantar da ita in za ka ta ma'anar ta hausa mai kyau ka ce arna shikenan wallah suna da wayo sosai da sosai wai a ce wai wanda ba musulmi ba kaga ai akwai sassauka wanda ba musulmi ba kaga ba zai yi su a fahimta su babu zagi a ciki duk da cewa a fasara ma akwai zagi amma dai da kai a ce arna ba na mai ta kalmar sosai don ku riki wala ta so il mukazzibin kalle da gun waɗanda suke kare ta ayoyi na alqur'ani waddu law tudhinu fa yudhinun su sun so ka sassauta su ma su sassauta wanda suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage su ma za su rage manzo Allah sai ke tunanin shin a iya karɓar wannan shawaran daga baya kuma sannan a gina addinin ba wai a sassauta ba har abadan abada in sun shigo sun zuro man musulunci su da kansu sa yarda da sauran wannan tunanin kawai da manzo Allah ya Allah ya dakatar da shi cewa ba zai yi ba kuma yace walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la azqanaka dha'fa al-hayati wa dha'fa al-mamat thumma la tajidu laka alaina nasira laula an sabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba da karkin ta tarkanu ilaihim shay'an qalila ka kusa ka karkata zuwa gare su ko da kan kadan ne idan in ko da ka yadda ka karkata zuwa gare su din ko da dan kadan din la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat da mun tsana maka ninkin azaba ta duniya mu kuma tsana maka ta lahira wannan an faɗa manzon Allah haka dan mu munazana in ya zanto da matsayinsa Allah ya fuskance shi da wannan zancen ma'ana ana farlanta inda zai yi da kaza za a yi tare cewa Allah ya bashi kariya shine asabat walala an sabbatna kaga anan gurin wato kenan babu wani sassauci game da addinin musulunci tsakani da Allah za ka yi sassauci dan ba za ka iya yi ba dan baka da karfi amma ba ka yadda a goge kaza ba ka yadda a goge za har zuci wannan ka yadda gurgun addini ke addinin musulunci ko mai kakke ne zalika dinul kai sai Allah ya فلا تطع كل حلاف مهين بعد مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم قتل من بعد ذلك ذنيم عنك كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين فنسمه على الخرطوم وبنجد يتي ولست كل حلات مخير كركب ذكا ونمي يوى الرنسواتين حلات ai kasirul halifi mai yawan rantsuwa mahin kaskantacce lafazin almahin ana nufin kaskantacce wani lokacin akan ce ana nufin mai raunin tunani wato wanda baya da tunani da ya nuna wanda baya da hangen nesa sannan kuma hamadin mai yawan aibata mutane makka'in binamin mai yawo da gulma shine masha'in binami mai yada gulma kenan tsakanin mutane mai yawan kai kawo da gulma ya dauki zance nan gurin ya kai can gurin dai ita ce annamima aka ce nan ma ya nimmu namiman ko namimatan nan ma ya nimmu wato in nakala kalama min huna ila huna min haula ila haula min hadha ila hadha min zalika al majlis ila majlisin akhar duk mutumin da zai dauko zance daga wannan wuri zuwa wancan wuri da nufin bata tsakanin mutane sawon daga mutum ɗaya zuwa mutum ɗaya daga mutum biyu zuwa mutum biyu daga mutane da yawa zuwa mutane da yawa daga wani masallaci zuwa wani daga wani majalisi zuwa wani daga wani falon wani zuwa falon wani ka ɗauki zance daga nan ka kai can da nufin haɗa husuma tsakanin mutane to wannan shine majalisin bilmi mutumin da yake yawo da annabi manci wanda manzo Allah bayyana cikin hadisi kare ce la yadkhulul jannata namamun annabi mutum mai gulma mai hada hutuma tsakanin mutane ba zai shiga aljanna ba kaga ko yau wannan ya shiga ya zama ita ce sana'ar mutane kuma manzo Allah ya wuce kabari guda biyu yace ana musu azaba a yanzu haka kuma azabar da ake musu ba akan wani babban laifi bane su a ganin su lokacin da suke laifin suna ganin kankani sai ce ɗaya daga cikin su ya kasance baya tsarkaka daga bawli idan ya bawli baya tsaya ya gama dagewa sai ya tashi ya rinka daga a jikinsa ba tare da rashin lafiya ko uzuri ba har kawai ko ya sa matattun kaya sai da duk lokacin da ya je bawali baya ta kamma mafitsararsa damar ka fitar da duk abin da ke sai yi amma bai karasa ba sannan ya ci gaba da tafiya kuma yana daga to wannan yana jawo mutum azaban kabari na biyun su kuma yace kana yamshi nan nasu bin namima yana yawo tsakanin mutane da annamimanci ka koyo wannan ya zama sana'a tsakanin ko ɗan siyasa ko tsakanin malam wani da malam wani ko tsakanin falon wannan alhaji da falon wancan alhaji duk inda mutum ya je ya zauna ya ci abinci sai ya suru shi ai wani ya ce kaza kuma in ya dauko ya je can gudu ya ci abinci sai ya suru ya mai da wannan wannan gulmar waɗanda suke so a kai musu don ka ci abinci tare su shi kuma zai kawo gulmar don ya ci abincin ma'ana wannan yana ta tarawa kansa tarin azaban kabari ba tare da ya farga ba wannan abu yana da hadari kwarai da gaske Allah ya tsare matta'in bin mim wato mai yawo da annabi manci ire-iren waɗannan mutane kada ka ce za ka bi su a cikin irin abin da suke faɗa an gane ko manna'in alkhair mai hana alkhairi me ake nufi da alkhairi a nan dukiya ai basilun bil bilma, al huquq al wajiba wanda yake rowar sa dangane da haƙƙi wanda yake na wajibi domin alkhair a cikin alqur'ani galibi ana nufin dukiya ko arziki an gane ku? wa innahu li hubbil khair lakatif shine wato wallahi bil khair sannan mu'tadin azzalimi wato mai ketare iyaka ketare iyaka ta hanyar zubar da jinin mutane ko kuma dukiyar daukan dukiyar mutane ko cin dukiyar mutane ko zubar da jinin su sannan kuma asim mai yawan sabo kamar aikata wata alfata tsakanin shi da Allah subhanahu wataala al-itida wannan ketare iyaka ta mutane wato kamar zubar da jinin wani la'anta shi kashe shi ko kuma sace dukiyar wani ai ba raba shi da ita tunye ba shi da sauransu to wannan da cikin itidai wannan ta tabo inna Allah la yuhibbul mutadi asim wanda yake aikin sabo kamar kace tsangiya kaga ba kowa ta ba amma ya kare doka ta ubangiji shine asim utullin ba'da zalika zalim utullin sannan kuma wato ba sai da nan fasar utul ba ka cewa mai handama ko mai babake rai shine mutul daga atala ya atilu ne khuzuhu fa atiluhu ila sawa'il lafazin al-atlu a larabci abin da yake nufi wato dankar abu da karfi ko fincikar abu da karfi shine al-utul shine al-atlu akan ce atala ya atilu daidai da daraba yadribu khuzuhu fa atiluhu ila sawa'il jahim za a ce da ku khuzuhu ku danke shi fa atiluhu ila sawa'il jahim ku fizge da karfi ku jefa cikin wutar jahannama wato kafiri da ya kafirce mu ubangiji kenan Allah ya tsare to nan gurin al'usul wanda yake nuna mutane kun karfi in ma saboda mulkin sa in ma saboda karfin sa in ma saboda yawan danginsa mai dai cin zalin mutane shine utul ba'da zalika lafazin ba'da zalika anan ma'anarsa ma'a zalika tare da haka kuma zanim wato shi abun zargi ne lafazin zanim wato waɗansu malamai sun fassara cewa shi ne almiktaru fi sharri mai yawan aikata sharri waɗansu malamai sun fassara shi da cewa shi ne adda'iyu mutumin da ke da'awar gidan da ba nasu ba ya da'awar kabila da ba ta ba dan shi yana ganin tashi kabilar kamar karamar kabila ce sai ya da'awar wata babbar kabila an fahimta ku kamar mai ce shi ba larabe ai asalin mu larabawa ne ba shi ba larabe bane ba Kawai sai ce ne jikan annabi kuma baya asalin tarihin sa wato shi ba jikan annabi bane ba kawo sai ce ai ni irin gidan Allah wana ne eh irin gidan dan tata ne mu alatawa ne ko ba ba nan ba wani ba alaji ba ba ba ba alaji ba ko shi shi a irin gidan sarautar wana ne kuma ba duk ba nan bane ba wannan shine addaiyu allazi yantasibu ila qawmin wa laysa minhum ya rinka kokarin dangantuwa zuwa ga mutanen da shi baya cikin to wannan shine zalim an fahimta ko waɗansu malaman tafsirin kuma sun fassara shi da cewa zanin shine dan zina an bai da ba za ku ji da dama daga cikin malamai suna fassara shi da dan zina har ma wani ke cewa zanimun laysa yu'rafu man abuhu bagiyul ummi zu hasabil la'imi wai zanimun yake dan zina ne laysa yu'rafu man abuhu ba san waye babansa bagiyul ummi mahaifiyarsa ta shahara da basu kanti zu hasabil la'imi dangantaka sa dai zangantaka ce a bar zargi ma'ana dai zalim wadin suna fassara shi da haka to amma fassara shi da cewa dan zina ne wannan fassara ce mai rauni ko da a tafsiri saboda dan zina shi a karan kansa baya zama abin zargi idan yayi imani ya bi Allah ya manzo Allah zai shiga aljanna Zanar da waɗanda suka yi zina suka yi ba za ta shafe shi ba dan saboda ka'idar Allah ta'ala wala tazru wazratun wazra wannan lai baya daukar laifin wani lai da haka akwai hadisai waɗanda suke marasa asali da suke cewa wai ah, dan zina ba zai shiga aljanna ba wannan da hadisi ne marasa asali ba su asali manzo Allah bai faɗa haka ba dan zina ba da laifi a wurin kowa shi a karan kan waɗanda suka zina su suke da laifi da haka in ya girma ya zama nagari zai shiga aljanna in ya girma zama mutumin banza kuma zai shiga wuta sakamakon ya zama mutumin banza da girma ba dan ya fito ta hanyar wancan asalin ba asali ba da cikas game da imani ko rufin imanin mutum yanzu idan mutum ya fito daga gidan kirki shi kenan zai zama na kirki da kuma sai mutum ya fito daga gidan manza shi kuma ya zama na kirki sai wannan gidan ya cutar da shi gidan ba zai cutar da shi ba kila zai kawo masa cikas a mu'amala ta duniya ya ji ba dadi a ce shi dan gidan su wani saboda ya fito daga gidan mara kirki amma dai ba zai cutar da shi ba ta fuskar imani tsakanin da Allah kamar yadda komai kirkin gidan da ya fito to kuma wannan in shi bai zama na kirki ba babu yadda za a yi kirkin gidan ya cece shi gaban Allah ranar tashin kiyama ga annabi nuhu alaihi salam yana da da annabi nuhu annabi ne yana cikin ulul azmi minar rusuli waɗanda Allah ya ambace su biyar a haɗe wuri guda cikin suratul azab da kuma cikin suratul sura kara ala kuma min ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fi amma tare da haka da kansa bai imani ba an nasar annabi nuhu manzancin annabi nuhu bai amfana da shi ba yake da kansa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafin zo ka wajen gita da mu karka zama cikin kafirai yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min ma da wani dutse can za hawo in tsira bai samu tsiran ba to kaga nan dangantaka sura na bulu ba sai masa amfani ba tun da bai yi imani da Allah ba ina ba ta mun fahimta ne kamar da annabi Ibrahim dangantaka sa da mahaifinsa bata cutar da shi ba mahaifinsa bai yi imani ba gashi kuma annabi Ibrahim annabin Allah wannan ko bai cutar da annabin ba wannan dai duk babban ne akan cewa dan zuna bai da laifi shi a karan kansa domin idan aka tambaye ka ko kai yanzu tsakanin kafirci da zuna wanne yafi girma shirka da zuna wanne yafi girma shirka ta fi to idan mutum baban sai zanto mushriki kaga wannan bazan zai cutar da dan ba to ballantana mutumin da baban sai zanto mazunaci wannan bazan zai cutar da dan ba tunda shirka ba ta cutar ba zina saboda haka kowane mutum za a yi masa hisabi ne gurgurdan shi abin da yi kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yasaluna anil mujrimina wa tarakatul ila akhir al-ayat dan haka da lafazin zamim ɗaya daga cikin fasara shine adda'iyu wanda yake dangantuwa zuwa ga gidan da ba nasu ku zuwa ga kabila da ba ta ko mu ce lafazin zanim shine mutumin da yake mai yawan sharri wanda yake baya da kirki wato mai mummunar ɗabi'a wato sai zanto kishiyar annabi kenan ta kowace fuska an ce da annabi innaka ala kulli azim shi kuma nan ya zama zalim ina ba fata mun bai dole su shine wala tafi kullu allafin mahin amma zin masha'in dinamin manna illa alkhair mutadin atim utullin ba'da zalika zalim saboda mai ji tara wadannan sufofi an kana zamalin mabani dan ya kasance shi ma abincin dukiya ne wa banin da yawan yaya to nan ne ake tattaunawa wani mutum ne aya take magana a kansa wannan suka ce al-aswad ibn abd yabus wannan suka ce abdurrahman ibn al-aswad wannan suna cikin shahararrun kafirai a lokacin manzo Allah amma galibin malaman tafsiri suka ce da walid ibn al-mughira aya take dan ne ya zanto mai yawan dukiya mai yawan yaya sama da kowa a cikin garin makka a wannan lokaci da haka ayar ta fi magana da shi kenan duk da cewa hukuncin ta baya to a kansa duk wanda ya dauki sifar yasa kuma aka yi dace yana da yawan yaya da yawan dukiya to shi ma ya amma dai sun fi karkata zuwa ga cewa wato a kansa ne aya take magana an kana zamalin mabanin dan ya ga ya kasance ma abucin yaya da kuma dukiya idza tutla alaihi ayatuna lokacin da aka karanta masa ayoyin mu kala sai ka ji a asatul awwalin a wannan niyoyi ne na mutanen farko an gane ko idza tutla alaihi ayatuna qala asatul awwalin allati sanasimuhu a al-khurtum ku rabu da shi muhu da sanu za mu sanya masa alama alal khurtum akan hancinsa ay sanu shawwihu sahib hadhihi sifat al batina da sanu za mu munana abutun waɗannan sifofi na koye azzalima kuma sifofi da suke abin zargi da sifatu zahira za mu munana shi da wata sifa ta zahiri allati tusawwihu manzarahu wanda zaka munana sararinsa fin nasi ga mutane kai la yasda bil jamal al-zahir dan kare yau da mutane ta hanyar kyakkyawar sifa ta zahiri da yake da ita bayan a batini ga shi mummunan sifa da mummunan hali kai yasda bil jamal man yarahu kar ya zo ya yaudar wanda yake zai ganshi ko ya zunnu bihi khairin ya tsamani yana da alkhairi aw yusarru bihi ko yurzu bihi wal qurtum asal lafzan al qurtum al arabti anfu tibai wato ana amfani da alkhurtum ana nufin hanci na dabbobi waɗanda suke farautar mutane wa ghalibu ma yusta'malu fi anfil fil amma an fi amfani da shi ga hancin giwa shine alkhurtum wal khinzir ko kuma hancin alade fa fi waqti insanin bi zalika min al-istihdan ma fi a siffanta dan adam da irin wannan sifa ta dabba kuma kamar giwa ko alade lalle akwai munanawa matukar munanawa wa huwa mislu tasbihi ajsamil munafiqina al-jamila zahiran wannan kamar yadda aka kamanta gangan jikin munafikai waɗanda suke kyawawan gangan jiki a zahiri aka kamanta su da mai bi khusubin musannada da wato ainihin katakwaye jinginannu wa inna fi min bil wato dai mu gane sufofin dan mu sanke su shine muhimmi na farko Allah mun ce shine ne mai yawan wala ta kullu Allahin mahid mahid imam mutumin da yake mai wanda baya da hangen nesa baya da tunani imma mutumin da yake kaskantacce saboda bai yi imani ba dan duk wanda baya da imani ya zama kaskantacce amma mai imani shine mai madaukaki walillahi al-izzatu wa lirrasulihi wal mu'minin man kana yuridu al-izza lillahi al-izzatu jami'a hammad matta'in bil mi hammad wadansu malamai na fasara shi da mai giba wato mai yi da mutane lokacin da ba sa waɗansu malamai suna fassara shi da mai sukan mutane ko da baki ba ba suka tawon a gaban idan kai ko baka nan sunan su dai hammas rasu fi kullu allafi ah, mahin hammas matta'in bin namim manna'il lil khair mu'tadin asif kullin ba'da zalika zalim mana dai mun lissafa su sufofi guda nawa ne in za mu lissafa za mu ga sufofi ne guda tara na farko Allah mahin hammas مشاء بنميم مناء للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك هما ذليل تفضل كنا نفرقوا الله مهين هماس مشاء بنميم مناء للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك هما ذليل تفضل كنا ترى to duk sufofi da na mutum to anan akwai wata fa'ida ta ababin larabci a ababin ababin asafi a cikin larabci cewa idan siffa ta yi yawa daya biyu uku hudu biyar kuma ta mutum daya wani lokacin ya halatta ka kawo wawun ka rarraba su wani lokacin ka cire wawun a nan wurin kun ga babu wawun ولا تطع كل حلاف مهين هماز مجاء بنميم مناء للخير ba tare da wawan ba ba sai ba hallafin wa mahin wa hammazin wa masha'in binamim wa manna'in lil idan kana ma kuma ba sai haka ba ina ba za ku yi idan kana ma kuma ka iya kawo wa Allah ya ce sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a ah, allazi khalaqa fa sawwa ba shine dai wallazi qaddara fa da ba wallazi qaddara fa da. ba shine wallazi akhraja al mar'a ba inda ka ga dama da ba qur'ani bane ba da sai ka ce sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa allazi qaddara fa ada allazi asra ba tare da wawan ba ko ka sa wawan ko ka ki sa wawan shi yasa alqur'ani anan sai ka wawan anan kuma ya cire wawan dan azuna maka kowanne ya halatta an bayyana ku. da ubangiji ta lace at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-saj kaga ba tare da wawan ba amma da zo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat

to wannan ya faru ko kuma za a yi nan gaba da yawa daga cikin malaman da tafsiri wadanda suna ganin ya riga ya faru ma'ana ubangiji ya kaddara aka je wani yaki aka yi masa rauni a hanci ba a kashe shi ba ya zanto duk inda yake ana ganin shi da wannan raunin da katon tabo akan hancinsa don mu'ujizar annabi ta tabbata a kansa Da lokacin da aya ta sauka ba a gane ba wai da wa ake ne an ce dai mai yawan yaya ta aka je yaki aka je masa rauni a hanci akan tabo a hanci ya ce to fashi ne suka ce a'a sanati mu alal qurtum za a tene a suka ce fuska ita ce bafare ne mafi tsawa za a kaskantar da su a fuskar su ba amma allazi naswaddat wujuhum kaga za a sa ta baki sannan wani hasrul mujrimin yawma idhin zurqa an gane ko duk dai fuska ne to kuma a fuskar dan adam inda ya koi koyi na tsada shine karan hanci saboda akan ce ya daga karan hanci yayi mai kenan girman kai idan mutum zai girman kai da ido yake girman kai ko da karan hanci yana wani shan kai ne haka to sai a kaskantar da shi akan ranar tashin kiyama shi yasa lokacin da manzo Allah zai kula yace da Mu'az ne yace kuffa alayka haza ka kame harkarka yace wa inna la asabun yanzu magana da muke ma sai ai mana hisabi akan ta sai manzo Allah ce wa hal yakubbu nasa في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا صحيح أن سنتهم yau akan jefa mutane a cikin wuta fuskar ta wuta a jasu ko karan hancin su ya da wuta a jasu in ba dan girbe girban bakin su ba ai abin da baki ke furzusuwa na dattin magana shi ke jawo a yawa mutum wannan mummunan sakamakon gobe kiyama to kaga dai abin da dai ake nufi yin azaba akan karan hanci bayan azabar fuska to kuma sai ai akan karan hanci an gane ko يوم يهما عليها في نار جهنم fatukwa biha dibaruhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما hadha ma karasu كذا anfusikum kaga dai goshi dai da ما fuska ne ma'ana fuska tana da kyau mai tsada shi yasa za a yi azaba ta musamman akan fuska sannan a azaba ta musamman akan karan hanci saboda yana daga daga cikin da ke yin dagawa da shi duk mai karan hanci sai kaga yana yanga duk wanda yake da kuma hancinsa kuma daban to kuma shi kuma ba zai wannan ba haka malamai suka faɗa to sai aya daga sai Allah ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yakrimunna musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليب فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين وبنجد إنا بلوناه للي من جربسوا متانا مكة أي امتحنا أهل مكة بالقهط والجوع من جربوا متانا مكة تهنير فريقنا القهط والجوع دكما يوم يوم كما بلونا أصحاب الجنة إذن يدمك جربي وأنسوا ما تقونا ما أبوتا قونا أي البستان فكانت قصة أصحابها بعد عيسى بن مريم قصة وأن متانة ما تقولنا تابع لنا باين شوء ور النبي عيسى أن مريم بزمن يسير دولة لوكسي كان كان وكانت بقرية يقال لها صروان an yi wannan mutane ne a wata alkarya da ake kira sarwan bisadi da yawa da sadun almuhmala wadda ba ta dubo bainaha wa baina sana'a farsakani tsakanin garin sarwan da garin sana'a a cikin ƙasar yaman farsak guda biyu ne وكان صاحبها ينادي الفقراء وقت المنجل كو منجل كو المنجل wato mai gonar ya kasance duk lokacin girbi idan yayi sai kirawo fakirai wa yatruku lahum ma asta al manjil min al zar'i wato sai bar musu duk abinda aka je sarewa ko aka je girbewa sai ya kasance magirbi din ya kauce bai sami abin ba sai ce to wannan rabon talakawa ne ko mawukata aw al kasbu rihu ko dukkan abin da iska ta ɗebe ta watsar da shi gefe guda sai ce shi ma wannan rabon talakawa ne falan mata lokacin da wannan mutum ya mutu warisahu banuhu sai ƴaƴansa suka gaje shi wa kanu salasa su ko su uku ne wa shahu bizalika su kuwa sai suka yi rowa dangane da wannan abin da yake na baiwa talakawa haƙƙin su lokacin da ranar girbi ta zo to shine kissa su zo a nan gurin wannan magana haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka kawo ta a matsayin kisar waɗansu mutane ne sanannu da aka yi bayan tsotsar annabi isa kuma a ƙasar yaman amma wannan ba riwaya ce ta hadisi ba babu wani hadisi da ya nuna haka sahihi a iya sanina sannan babu wata aya karara da fito ta yi bayanin mutanen adadin yawan su ko inda suka zauna Allah ya kawo labarin a jumlace ba ba ba muhimmancin abin ba wai yana tattaruwa ba ne cikin sanin a ina suke a wani gari suka rayu su na wani adadin su a'a mahimmancin kawo kisa me suka yi na kirki ne me koyi da su ko na banza ne mu kaucewa abu wannan shine muhimmancin kawo kisa amma babu wata riwaya sahihiya kamar yadda na riga na faɗa muku cewa wanda take nuna a Yaman aka yi su kuma su uku ne Allah dai ya kawo labarin su ba tare da ya fayyace mana a ina suke ba Allah sai inna balawna lalle mun jarrabu su mutanen makka kama balauna ashabal janna kama yadda muka jarrabi waɗansu masu gona an gane ko iz aqsamu yayin da suka rantse da Allah la yusrimunha musbihin wallahi za su girbe ta ita gonar musbihina da sassafe ai waqtas sabahi lokacin safiya kai la yash'uru bihim almasakin sai da talakawa ba za su san ma me aka yi ba fala yu'tunahum minha ma kana abuhum yatasaddaqu bihi alaihim minha dan su hana talakawa irin abin da da mahaifinsu shi idan yayi yake bayarwa sai suka ce in ranar girbi ta zo mu tafi da sassa mu yi jijjibi kafin hantsi mun riga mun gama mun kwashe kamu mun dawo gida ka bari rana sai dama an saba ta shekara wato ainihin talakawa za zo su karba wajen mahaifin haka suka yi rantsuwa aksa sun yi rantsuwa la yusrimunha za su je su yayyanke amfanin gonar ko su girbe amfanin gonar musbihina da sassafe wala yastasnun ko to gaciya ba ba ko da su ce insha Allah kawai yayin da suka yi rantsuwa kawai suka ce zabi wallahi gobe mu je mu girbe karin mu da wuri ba su ce ba insha Allah shine ma'anar wala yastasnuna yi yaminin suke rantsuwa su ba su yi to gaciya ba bi shi Allah ta'ala wal dulatu mustanafa ay wa sha'anu zalika haka lamarin sai Allah ta fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wani mai kewaye ya kewaye gonar daga wajen ubangijinka ai narun aharkat halilan wuta ta zo ta cinye gonar kurmus da daddare wa hum na'imuna yayin da suke bacci ma ba su sani ba fa asbahat sai gonar ta zanto kasarim kamar duhun dare waɗansu malamai sun fassara asfarim da cewa toka karramat ta zanto kamar toka gaba ɗayan ta kurmus ta kone babu abin da aka ɗauka ai kan laili shadid ko ka ce kamar dare mai tsananin duhu ai sawadu fatana da muslimin sai suka zo su kuma ba tare da sun sani ba suke kiran juna da asussubani suna cewa suna kiran yan uwansu anibdu ala harfikum in kuntum sarimin ku yi gaggawa ku tafi zuwa ga gonar ku je ku sare ta ku je ku wato girbe ta in kuntum sarimina in har da gaske ne kuna son ku je ku girbe ta din to ya kamata ku tafi da sassarfe ma'ana ɗaya daga cikin sai tashi yana zabarar da sauran ka karanta nan gurin to karanta غدوا على حرفكم إن كنتم صارمين نعم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مصر مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أرثتهم ألم أقل لكم لولا تسبحون وتسكت الدولة أن يبدو على أرثهم كتاكد السصافي domin algudu shine lokacin safiya ku yi sammako ala harfikum akan amfanin gonan ku ay ghallatikum alghalla amfanin gona kin in kuntum sarimin inda gaske ne kuna son ku je ku girbe kan kai fantalaqu suka tashi suka tafi wa hum yatakafatuna suna magana a cikin sirri kar ma su magana da karfi a bisu ga su za su tafi a bisu suna magana yatakafatuna suna shawara a sirrance ta shawaruna sirran me suke cewa Allah ya dukulanna al-yawma alaikum miskin yau fa kar ku bari wani miskini daya yace zai shigo muku gonar ku wato suna yawa junan su wasiti da haka Allah ce wa gadau suka yi sammako ala hardin a bisa ga wannan nufi nasu qadirina tsammanin su suna da ikon su je su girbe gonar lafazin hard shine alqasd wato nufi alhard kuma yana zuwa da ma'anan alhaja bukata sannan alhardu yana zuwa da ma'ana aljid kwazo da himma akan ce hara da ya haridu hardan daidai da fa'ala yaf'ilu min babu daraba yadribu harada ya haridu har alharbi shine alqasd ma'ana wa gadau suka waye gari ala haddin abisa ga wannan nabi nasu wanda suka kwana da shi tun da daddare kadire na tsammanin su suna da ikon girbe gonar an gane ko to me ya faru falamma ra'auha yayin da suka je suka gonar Sauda a muftariqa baka kirin ta kone kurmut qalu sai suka ce inna ladallun lalle kan mu batattu ne ay laysa hadhihi wannan ba gonar ba ce kila mun yi batan kai sun makalu lamma alimuha da suka hanga sai ga iyakar su sanan da iyakar su can sun san makwabtan sa ya gaba zai makur da arewa sai sai gane su ai lalle kuma ita ce da haka sai suka ce bal nahnu mahrumun a a ko nan mu ce bari dai kawai dai an haramta mana ita ne shine mahrumun ma'ana an haramta mana ita ubangiji ya jarrabe mu an kone amfanin da ke ciki mambonan nufin mu na mai rowa sai sai aka yi hasara gaba daya shine ballanu mahrumun ai mahrumun samaratu an haramta mana amfanin ta bi man'in al fuqara minha asanadiyan mun hana fakirai haƙƙin su qala awsatukum sai mafi nagartar cikin su shine awsatukum kan iya fassara shi da a'daluhum mafi adalcin su ko amsaluhum mafi nagartar su yace me alam aqul lakum la tasbihun dama da farko ban ce da ku ba dan me ba za ku yi tasbihin ubangiji ba ma'ana lokacin da suka rantsi la yasrum wannan hamus bin sai ah ku da ku sai insha Allah wala shine tasbihin ai duk da tasbihi abin da yake nufi tsarkake ubangiji daga dukkan wata tawaya da kuma siffanta shi da kamala to kenan cewa insha Allah dan ai ba shi kamala sai kai ka tare ka nuna gajiyawarka amma lokacin da ka ce insha Allah ba kamar ka dauke wani bangare na cikin shine alam aqulla kum la tasbihun shin bance da ko dan me ba za ku yi tasbihi ba ai da ma na ce muku wannan rantsuwar ta ku ba tare da insha Allah ba za ta yi amfani ma'ana ba tare da an zama ɗaya ba an samu dai nagari cikin su wanda ya hana su amma an fi karfin shi karshe ya bi su an bai da ku waɗansu malaman tafsirin suka fasara Allah ta hon shimbance da ku dan me ba za ku yi sadaka ba don bayar da sadaka ana daukar ta da ma'anar tasbihi shine shin ai da kuka ce za ku hana haƙƙin talakawa na ce ku fitar musu haƙƙin nasu duka nawa ne menene a ciki ku ba su mana amma kuka kiji kuka fi karfi na ta haka muka zo gashi abin da ya faru قالوا تلك سبحان ربنا إنا كنا ظالمين كافرون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا إنا إلى ربنا ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قالوا سكت سبحان ربنا sarki ya tabbata ga ubangijinmu wanda ba abin da ke faruwa cikin mulkin sa sai wanda ya so ya ga dama abin da duk bai ga dama faruwar sa ba zai faru ba inna kunna zalimin lalle mu mun kasance a azzalimai ta yadda muka hana talakawa hakkin su fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin sai sashin su ya fuskanci sashi ya talawamuna suna zargin juna ka ba da shawara wannan ce yau da na ba da shawara na ce dole a yi irin dai kowa kafin shi laifi ba an da yake so dauke shi shine ya talawamuna ayyulu ba'dhum ba'dha sashi na zargin sashi qalu a karshe suka ce ya wailana ya kai kanmu ya halakar mu inna kunna taghin lalle mu mun kasance masu tagawa wato masu ketare iyaka domin ana hakkin ketare iyaka ne kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu yatgha bi ma'ana had inna lamma taghal jariya tagha ma'ana abin nan innahu tagha bi ma'ana had inna kunna asa rabbuna an yubdilana khairan minha amma muna sa rai lalle ubangijin mu zai musanya mana wata gona da tafi wannan alkhairi a sakamakon tuba yanzu da nadama da muka yi zuwa gare shi inna ila rabbina raghibun lalle mu masu kwadaituwa ne zuwa ga abin da ke hannun ubangijin mu na rahama da jin kai liyaqbala tawbatana dan ya karbi tuban mu wa yurda alaina khairan min mim min jannatina ya mayar mana abin da yake mafi alkhairi kuma da gonan mu da muka rasa ruya malaka an ruwaito annahu ubdilu khairan minha an musanya musu da wata gonar da ba waccan ba sakamakon tuban su sakamakon mai da al'amari zuwa ga ubangiji wanda malam ya mai da wannan a matsayin ɗaya daga cikin darussa kamar yadda ya mukaddamar aya wato ɗaya daga cikin darussa da surar take nuna ubangiji ce kazalika al'azab kamar haka ne azabar ubangiji ta tabbata ga waɗannan mutane yadda ta tabbata ga waɗannan mutane kazalika al'azab kamar haka ne za ta iya tabbata akan kowa da haka anan kazalika ai kamar yadda goga wancan al'azabu haka azaba take tabbata ga wanda Allah ya ga dama ya jarrabe shi wanda ya hana hakkin Allah sai ga Allah ya jarrabe shi wanda kuma ba da hakkin Allah sai ga Allah ya sanya albarka a ciki haɗama ba ta tara dukiya kamar yadda kyauta kuma ba ta kawar da ita bayan da saraka haɓaka dukiya yake ba rage take dan Allah ya ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat sadaka ƙara haɓaka dukiya take amma ba ta tozanta to ko musamman idan ya zanto sadaka cikin abin da ake bukata abin da dole rayuwa ne kamar kayan abinci ai wannan daban take kuma aka yi ta a lokacin da ake bukata yayin da tsanani ya tsanani ai wannan daban yake manzo Allah sallallahu ya bayyana cikin hadisi wani bawan Allah yana cikin tafiya a dajin Allah hadiri ya taso yanayin fakewa cikin duwatsu sai ya ji a cikin girgije din ana cewa iski hadikata fulani isti hadiqata fulan ku shayar da gonar wane a shayar da gonar wane ruwa yayi ta zuba a cikin dajin yayi ta zuba kuma daji ne babu gona ko daya akan duwatsu bayan an kafe sojo na tafiya sai ya ga duk ruwan nan da yake sauka kan duwatsu duk yana haduwa a wata mahada daya yana bin wata korama yana tafiya sai yake ta bin koramar yake ta bin koramar bayan ya fita daga cikin dajin ta a karshe sai ya samu wata gona a bayan duwatsun a bayan dajin wani dattijo ya fito da hauya da abin nomansa yana gyaggyarawa ruwa hanyar da zai an yi ruwan a wani waje amma kuma ya zo gonar sai tambaye shi ban Allah mai sunanka a ruwanka za ka tambaye ni mai sunana a kawai da gida ka tambaye a ah, sai ka faɗa min da sunanka sai ya faɗa masa sunansa sai shi ne wannan sunan da ya ji a cikin girgide Allah na umarni ga mala'iku cewa ku shayar da gonar wani maza da ya faɗa wannan cikin hadisi hadisi ingantacce duka kaga wannan arziki a ce a hannun Allah yake yanzu a gonar da aka yi ruwan a wani daji aka yi kila tsakanin da gonar adadin ne kilomita masu yawa amma Allah ya koro ruwan ya zo har ta sai ya tambaye ki me kake yi idan ka nan wannan amfanin gonar yace kashi uku ke kasara kashi daya na amfani na da iyali kashi daya in bayar da talakawa kashi daya kuma in ajiye iri wanda zan sake shukawa shekara mai zuwa kici duk shekarar duniya haka ne yace to ka ji ka ji abin da naji a cikin girgije saboda wannan aikin alkhairin da ne mai yawa Allah maka wannan baiwar da haka lokacin da ka ciyar da talaka abinci sai kai farin ciki a cikin zuciyarka Allah ne so ya ciyar da shi amma ya mayar da kai ka zanto kai ne wasuɗa kai ne sila dan ka samu lada kuma hakan ya haɓaka arzikinka shi talakan ba zai rage naka ba su da kaga akwai bukatar tallafa mutane musamman idan ana cikin tsanani musamman ana cikin yunwa musamman ana cikin karancin kuɗi musamman ana cikin karancin abinci sauransu ko musamman yan kasuwa da suke sayar da kayan abinci na larurar rayuwa ko da baka dauki abu ka bai mutane kyauta ka sassauta farashi ka sassauta farashi dan talaka shi ma ya samu dan abin da zai ciyar da iyalinsa amma daidai lokacin da ana tsada kuma ka je ka ƙara sai abin dan ya ƙara tsada ko ka fara fito da naka kaji tsadar kawar bata kai ba sai ka kara koyewa dan ya ƙara tsada to wannan shine karshen rufin imani da rashin tausayi kuma duk mai wannan Allah ba sai sa albarka a cikin dukiyarsa dan bai da tausayi kenan ba da jin kan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika al'azab kamar haka azabar Allah take wal azabul akhirati akbar azabul lahira ita ce mafi girma law kanu ya'lamuna inda mutane sun kasance masu sani ina ganin sai mu dakata a don saboda lokaci ya da ko mun ce za mu karanta sura to za mu tafi ne a gurgurde kila mu ketare wadansu ababen wanda kuma haka ya ci karo da tsarin karatun nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ita yana neman ƙarin bayani dan zane da faɗin Allah ta'ala inna kai da shaytani kana dha'ifa kuma inna kai da kunna azim duka kowanne karshen aya ne ka kawo <coughs> ayar inna kada shaytanu kana dhaifa farkonta alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا ubangiji ce Allah waɗanda suka yi imani suna yin yaƙi ne fi idan yaɗa kalmar Allah lafazin lahi yana ɗaukar ma'anar kai musulunci inda bai kai sannan yana ɗaukar ma'anar tsare wurin da musulunci ya riga ya je in an zo ana kan a kawar da shi duk wannan ya zama fi sabilillahi kenan sannan yana ɗaukar ma'anar yanto waɗansu da ake cutar da su kawai don sun yi musulunci duk wannan yana ɗaukar ma'anar fi sabilillahi to ka'ida mai imani yana yin yaki dan wannan shine allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaki dan yada kalmar Allah ko dan tsare musulunci ko dan tsare al'ummar musulmi daga wani farmaki da waɗansu arna suka kawo musu wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut amma waɗanda suke kafare ko suna yaki ne dan tafarkin tagut lafazin at-tagut shine duk abinda ya sa ka kauce wa dokar Allah sawa'un tsari ne rubutacce ko wani mai mulki ne ko wani shugaba ne a addinance ya sa ka kaucewa ta farkin Allah to ka zama dagu ya zama dagutunka duk wanda ya kawo maka maganganu da sun saba na Allah na manzon Allah kuma ka fahimci haka sannan ka ci gaba da bin shi don wata manufa to ya zama dagutunka domin a dagutu shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk abin da dan adam ya ketare iyakar Allah a sa to gutu ce sawa'un mutun da yake bi wani tsari na ce kamar constitution inda muke kuskure da muke daukar constitution da yake kare dagutu constitution dagutu malamai na bid'a da suke faɗin bid'a kishiyar abin da manzo Allah ya zo da shi duk sai ne masu mulki azzalamai da suke ɗora mutane a kan tafarki na mulki na zalunci da danniya duk sai ne idan mutum ya bi su ya dagutu to kafirai su ne suke yaki dan tabbatar da tagut wato cin nasarar wani tsari da ba na Allah ba wani tafarki wanda ba na manzon Allah ba kudu auliya shaytan ku yaki waliyan shaytan inna kaida shaytani kana da'ifa lalle kaidin shaytan da dabara shaytan mai rauni ce domin lafazin alkaid yana nufin dabara kaidi makirci dabara shi ne da kaidi inda kai da shaytanu kan da ifa kai da shaytan yaran zanto wato mai rauni ne wancan kuma inda kai da kunna azim wato cikin kisar annabi yusuf alaihi salam da ibrahim aziz wadda ta yi kokarin ya aikata fasikanci da ita kuma ubangiji ta Allah ya tsare shi bai yi hakan ba ya rubo ta biyo shi a zo ta tafke ta daga baya kuma sai gamu da mijinta tana zargin cewa shi ne yana mai fasikanci da ita karshe wani mai bada shaida ya ce a duba a gani in rigarsa ta yage ta baya to ita ce take da laifi in kuma rigarsa ta yage ta gaba to shi ne ke da laifi an gane ku to shi ne shi sarkin da aka faɗa masa haka sai bincika din falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna azim da ya duba ya gari rigar annabi su ta yage daga baya ne ba ta gaba ba sai kalli matar sai ba ta laifi sai innahu min kaydikun wannan abin kaidin ku ne ku na mata mana ke take da laifi ke ce kika soke yau da laifi ya aikata fata kai inna kaydakunna azim lalle kaidin ku kuma ta mai girma ne kila abin da ya ja hankalin mai tambayar san an ce kaidin shedan yana da rauni nan kuma an nuna kaidin mata yana da girma ma'ana kaidin su har ya fi na shedan wannan hakika ce qur'aniya to amma sau da fuska kaidin shedan yafi na mata malamai suka ce saboda shi shedan ikon da yake da shi akan ka ne wasu wasi da zai jefa maka min sarar wasuwa al-khannas alladhi yuwaswisu kaga shi jefa wasu wasu yake jefa wasu wasu yake a cikin zuciya idan yayi wannan ya riga gama na shi to kuma wannan wasu wasan kakan ci nasara idan ka kai isti'aza wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru rabbi an yahduru wa yamma yanzaghannaka min ash-shaytani nuzghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim dan kai isti'aza yawanci sai da Allah ya kare ka daga shirin wannan wasu shi yasa ko annabi Yusuf da yake ma'azallah sai ubangiji da Allah ya bashi kariya isti'aza tana da tasiri matuƙa matuƙa matuƙa a wani littafi na na bin Sheikh Muhammad bin Abdul ne tafsir al sai ne tafsir kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi na nas da fa'ida sosai da sosai so duk wanda ya isti'aza ta kaga Allah ya kariya yannan da annabi Yusuf yake ma'azallah Allah ya bashi kariya ko ya na farko dai kariyar bai fada cikin zinar ba na biyu kuma kariya daga sharrin da ta yi masa dan gurin ma aka gane sharrin ke masa dan ga mijinta da yake da kansa yake cewa inna min kai kunna inna kai kunna azu kaga ai karshen kariya ke na uku lokacin da annabi Yusuf ya roki ubangiji sai ya ubangiji in fa baka kawar da dai ba ina jin tsoron kar in fada cikin fitina sai Allah ya kaddara masa shiga kurkuku shiga kurkuku din sa kariya ce saboda yayi nesa da inda suke so matan ballantana su fitine shi dan da kansa yake rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum a ce shiga ka kurkuku ma addu'a ce cewa a sa shi kurkuku da haka Allah ce fasa jaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu huwa as-sami'ul alim saboda kaidin su to kaga nan da isti'aza ma'azallah din nan da yake aiki ina ba da fahimta to haka in tafi tarihin annaba daban-daban kamar annabi Nuhu alaihi salam lokacin da ubangiji ce fala tasalni ni malaka daga bi ilmin inni a'udhu an takuna min jahilin sai ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ya ubangiji ina neman tsari ina isti'aza ka tsare ni wato daga in tambaye ka abinda ban da ilimi a kai in baka yi mun gafara ba kai na zan zanto cikin hasara an gane ku to sai sakamakon istiaza Allah ce ya nuhu bi islamin minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sanumatti'uhum har yanzu ga sai kaga nan mun a sakamakon me a'udhu bika an as'aluka ma la tadbi ilm istiaza cikin jawon da haka istiaza tana da fawaid mai tarin yawa daga cikin fawaid ta shine ta kare ka daga sharrin ke dan tun da shi aikin sa wasu wasu to ita mace ba wasu wasu za ta jefa mata za ta yi dukkan za ta yi ittisalul asbab gaba daya za ta yi maka surutun baka za ta yi maka daɗin zance za ta yi maka wawan zama za ta yi maka daɗin magana za ta yi tsareki za ta fitar da gashin kanta dole mene ne kai ne kai din ta ba karami bane mutum amma shi ke dan kwa dahiya ɗaya ta shine wannan wasu wasu da haka da kai din ta da nashi wannan hidima ba mu mai da Allah ta na kai da kunna azim shine malami ke ta ma azzama ilahu kai da kunna. illa li annahunna hunna hunna Allah ma bai ce kai ne suna girma ba sai dan su su din fa su ne wato kai da suna da yawa almuhim wannan dai shine abin da zai iya tunowa cikin abin da malamai suka faɗa game da dangantakar wannan ayoyi guda biyu to wannan kuma yana cewa faɗin Allah ta'ala wa laqad hammad bihi wa hamma biha ila akhir al-aya lakar hamad bihi wa hamad bihi ana na ta fassara wannan a cikin tambayoyi hamad bihi ma'ana ta nufaci ya aikata fasikanci da ita ita matar ta nufaci ta so ta nufaci ta so ina ma annabi yusuf wato ainihin aikata fasikanci da ita wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi shi kuma ya nufaci ya ansa bukatar ta ba don tsoron ubangiji ba shi ne a nan wurin aka ce ham na annabi yusuf daban da ham jinta ita ham nufinta na zuci da niyyar ta zuci ta zanto makauniyar niyya ta yadda bada da baya amma shi niyyarsa ta zuci sha'awar zuci ce amma wadda aka yi wa da baibayi da takawa da aka takawa ta hana shi ina ba mu fahimta waɗansu malaman suka yi kokarin su cewa wa hamma biha wato hammad bihi ita ta so ya aikata fasikanci da ita wa hamma biha shi kuma ya so ya dake ta wannan ya fi da larabcin qur'anin ma gaba daya wato suna son kasta ce annabi yayi sha'awa haka da haka suke wannan magana waɗansu kuma sukan kawo kisoshi marasa soshi su ce ai riya zama na tsakankanin kafafunta ko ya kwaɓe wandansa ko ya kaza wannan ya ci karo ko da wani gama garin mutum ma a faɗa masa wannan ma wulakanci ne wala sana ne wannan duk isra'iliya ne ba su da asali amma wannan kuma na cewa shi kuma a'a wai kwata kwata bai sha'awar ta a zuciya ba har ma soyayya yayi da ke ta shi ma ya da asali dan wannan ba ya tabbatar da yabo ga annabiyu abin da yake tabbatar da yabo shine yayi yi ta ta kawata hana shi ina ba ta mu fahimta dan lokacin da baka yi da'awar abu ba kane sanci shi kaga babu lada babu zunubi aka ce wani zai sa baka san iya sai an latsa ne sai kaga bai lada bai da da zunubi wani zai sa baka san iya sai saboda Allah ya haramta ina jin tsoron Allah kaga wannan yana da lada wani zai sa baka yanzu na shi ban san yadda zan yi ba in ma zan yi zanen ma me zan ce maka ban san me ake faɗa matar kaga bai da lada bai da wani ne zaka iya zina yake wallahi diyar za a yi na zai iya bi in yi amma tsoron Allah ne ya hana ka ga yana da me yana da lafiya ku gane wannan ba a fa'ida tana da abin nan kar ku cirewa annabawa sha'awa su ba su sha'awa ba haka bane ai su ba ba ba masumai bane ta fuskar sha'awa masumai ne ta fuskar aikata saba sha'awa daban kuma aikata saban mai daban mutane ne suna da bukata irin wanda dan adam ke da bukata sai dai su duk bukatun su ba sa cin karo da abin da Allah yake so komai yadda suka so abu sai ta kawata sa su ne san abu ina fatan mun fahimci wannan wannan yana da shine fa'idar mutum idan yana karanta aqida sai gane ababai da aqida babban mizani sai ga wanda ya karanta tauhidi gangaren tauhidi na ahlus sunna wal jamaa ba zai shiga rukun sofaye ba ba kuma zai shiga cin mutuncin da yahudawa suke wa annabawa ba sai da ya zauna akan tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan shine daidai ta farkin sunna wato yana da dadi idan mutum ya fahimce shi kuma ta fuskar ilimi ba ta fuskar rudani ba wannan yana magana akan cewa dan Allah aiwa masu sai da kafet nasiha su daina sai da kafikan yan siyasa a wuraren karatu ana sai da kafet yan siyasa a wuraren karatu to ni ban san wannan ba sai yau a ah, to wannan kan ba daidai bane ba kar wanda ya kara sai mana da kasar auren da muke tsara ya kamata masu kasar su ji daga yau duk kuma wanda bai daina ba wallahi tallahi za mu haɗa kai da 'yan hizba a hana shi sai da kasar wannan shine gaskiyar labari da kasar ɗan 'yan siyasa da kasar ɗan 'yan bida'a a wuraren karatunmu wannan haramun ne kaunan wahida idan za ka sayar da kasa ɗin siyasa sai ka bari sai ka je wurin da ka shagon ka sai ka buɗe sai ka sayar ka sa ka buɗe wannan ruwanka amma dai ba a wuraren karatunmu ba ya ɗan siyasa ba bambanci tsakanin ANPP da PDP ba bambanci tsakanin bangaren wani da bangaren wani ya ɗan siyasa mu mai da a sayar da kasa ɗin siyasa a wurin karatunmu ba kuma dan Allah muna jan hankalinsu wannan ya ci karo da makasudinmu na da'awa mu ba mu da jam'iyyar siyasa ba na ta faɗa muku wannan ba mu da jam'iyyar siyasa tun kafin a yi zaɓe mun faɗi haka a yanzu ma muna nan akan haka kuma har nan gaba ma za mu ci gaba da haka cewa abinda muke kallo qualities din kowane mutum inganci da nagartar kowane mutum da kuma zaɓar da ya sani saboda haka wannan shine abin da muke kallo ma iya zaɓar wanda yake ANPP ma iya zaɓar wanda yake PDP ma iya zaɓar wanda yake bangaren wani ko bangaren wani ko bangaren wani ko bangaren wani ba rumu da wannan bangarorin rikimar su ce ta cikin gida su je can su karata amma idan aka zo za mu kalla a kowane mataki na zaɓewa aka ajiye wanda muke kyautata san mutumin kirki ne to shi kenan wannan shi ne amma mu ba yan jam'iyya bane balantana mutum ya zo sai da kasa ɗan wani ɗan jam'iyya ko ɗan adawa ko ɗan gwamnati a wurin karatun wannan gaskiya ba za mu yarda da wannan ba za mu yarda da wannan ba don haka muna ba da shawara da su masu kasa ɗin da suke yin wannan ta'addancin su daina sannan ne a cikin kasa ɗin yasa ake sayarwa ko kuma yasa kuke sayan kasa ɗin saboda mutanen siyasar me ya faɗa dan adawa ne ko dan gwamnati zikiri a cikin wahalar akwai salatin annabi ko tarihi yakin badar ko na uhudu ko zagi da habaiti da cin mutunci da wulakanci da menene to me amfani wannan wannan ga zama lawar hadis ma yanzu kai idan ka yada wannan tsammanin ka ta halal kana da tabbas din ɗaya daga cikin uku ne ba ta aji halal tsantsa haram tsantsa shubha dan girman Allah idan mun yi wa kasafin jam'i dan siyasa adalci mu dauki mataki na tsakiya sai mu je menene shubha amma mu bai mu ke ba halal ne tsantsaye da tafsiri da hadisi ko da muna jin tsoron mu ce haram ne kai tsaye saboda kada a ce ina ba mu ita dai mu ce mai ba halal ne tsantsa daidai da tafsiri da hadisi da kaza da kaza da kaza to ya zama shubha manzo Allah kuma yace fa man ittaka shubhati faqad sabara alidin dinihi wa mun waqa fi shubhati ba? wa qara fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fihi kada zanto makasudin mu kawai ne ya zama mu ci abinci wannan kuskure ne idan ya zanto wai kawai ya zanyi in ci abinci ta kowace hanya don me bambanci na da sauran ya kamata mutum kare ta abinci sai wanda kin halal ya kamata mutum kare ne muku sai ta hanyar zikir ta halal haka masu sayar da littafi su ma dole sai sun yi hatara za ga akwai littafi wani lokacin na sunna wannan su suka fi yawa na ka gani nakan dan ka haka kadan kadan wani lokacin kuma galata bai na yan bid'a ko sun sani ko ba su sani ba inda aka fa samun littafai yan bid'a littafan rukuya ka san galibi yan rukuya yan bid'a ne kadan ne ahlus sunna ke yan rukuya sannan kuma galibi yan rukuya jahilai ne kadan ne suke karatu to saboda haka sai ta kargaza ta bewa ba dukan wanda ya rubutu a babu ruku ya za ku zo ku kawo ba yawa Allah da manzon sa kariya ayi kaza so ɗari kaza ayi kaza so ɗari kaza ayi ta kawo ɗan zikiri wanda ba su da asali cikin addini ko kuma kuna sai da littafin da sunan ku ci abinci ina ga wannan ya kamata lallai daga yau da Allah masu sayar da kaset din nan wato su yi hatara su daina sayar da kaset na 'yan siyasa kowane da ɗan siyasan nan ko ɗan NDP ko ɗan PDP ko mai ci ko wanda ya sauka ko wanda zai hau nan gaba ko mawaye ba mai da sayar da kasar din wani dan siyasa ba ko baban gida ko buhari ko atiku ko mawaye ba mai da sayar da kasar din wani dan siyasa tsantsana maganar siyasa ba a wuraren karatun in mutum ya gamsu da cewa hanya ce ta cin abinci ya yarda halal ne yana da abin da zai kare kansa da shi a wajen ubangijinsa to ya je ya tsara kofar kancinsa amma mu ba a wurin karatun mu ba kamar yadda ba za mu yi tabbatar sai da dukkan wani kasar na dan bid'a tsantsa ko wani littafi na dan bid'a tsantsa a wuraren karatun mu ba za mu yadda da wannan ba kamar yadda masu sayar da magani dama na tayin kashe wurin karatun mu ba wurin sayar da magani bane duk waɗannan muna faɗa idan hali ya yi mu nemi taimako da ifis ba mu nemi taimako da yan sanda duk zamu yi amma dai ba daidai bane ba wani ya zo ya kawo mana rudani ya kawar da mu daga manufar mu da muke tafiya kai manufar mu karatu na addini eh, duk nan gurin duk nan gurin kila akwai dan shekarau akwai dan Gani na abba akwai dan kwankwaso akwai dan waye ma ko waye amma dai mu muna daukar duk wanda ya zo nan gurin musulmi ne mai son ya fahimci sako na alqur'ani kuma shi ya kawo shi to bai kamata kuma lokacin da ya zo wannan a kautar da shi da wani sakon na daban wanda ba shi ya zo ji ba wannan ya fi karo da manufar karatunmu muna fata masu kasa za su tsoron Allah kuma za su ba da haɗin kai akan wannan na'am za mu yi bayani idan hali ya samu na'am daga kai kike kenan eh yanzu duk lokacin da na ubangiji ko kace ubangiji yanzu kai idan kace ubangiji me kake nufi yi wannan gunkin ko kana nufin Allah kawai sai ka je ka dauko asalin kalma yadda ma buzawa kada dubu da sun suke amfani da kace kuma dole ina amfana ne kuma ina musulmi na haka nake niki wannan dangancin magana wannan dangancin magana wannan rudin kokolwa ne kawai wannan rudin kokolwa ne inda za ka bi larabci na alkur'ani akwai kalmomi da dama waɗanda suke in an bi asalin ma'anar ga abin da suke nufi amma a yanzu qur'ani ya ba su ma'ana sannan duk ka'idoji na ilimi na malamai da su za ka yi amfani ko da za ka koma asalin hausa da wani girama na hausa da wani adadin hausa duk malamai sun yadda ka'ida kasuwa da ibn al-qayyim yayi ta cikin littafin ah, abin nan ilamul muwakkirin a rabbil alamin cewa al-ibrat bil maqasid la bil alfas abinda duk ka faɗa da baki ba da shi za a hukunta ba bai kan fa da maganar ka a zuciyarka lokacin da kace ubangiji shi wannan ba magudan kake nufi ko wannan gungun kake nufi ko wani gidi ko wani uban dukkan ka kana ne ai uban daban gidi daban yanzu dan girman Allah ka kalmar gidi daban uban daban to a yanzu idan mar ka tambayi duk wani marubucin masa ko a bayar ko a ABU yanzu idan za a rubuta kalmar ubangiji ya yake hade ta ake kula ta kake ta zama abu daya ko kai da kaidar rubutu idan ka zo kai oban daban ka zo kai gidi daban ka buga ba hausa kai ba kirme kai wanda sai in ka raba din sannan ta baka ma'anar ya kamata mu gane irin waɗannan amma sai mutane mutane ko ta kwafalo ai kaza ai kaza ai kaza mutum zai yi wahala ba zai iya magana mana gaba da abin da za ka yi sai a ce to kai shirka kai bid'a ga faɗa jahannama Allah ya gane da mu